وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم Allah shi ne wanda ya sanya kuma mamayan waɗanda suka gabace ku a bayan ƙasa don ku raya ta, ya ɗaukaka sashen ku a halitta da arziki da sauransu akan sashi, da wasu darajoji don ya jarrabe ku cikin abin da ya baku. Hakika, Ubangijinka ya kai wannan manzo mai gaugawar ukuba ne, duk ko abin da zai zo a kusa yake, kuma shi mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa mai jin kansu ne.